Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na yau Litinin 19 ga watan Yuli a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Wai shin ko sallah babba ta bana za ta bambanta da ta bara? An dai shirya taron tsaftace gari wanda shugaba Ramaphosa zai halarta. Kana za a ji cewar gwamnatin afghanistan ta buƙaci jakadunta da su bar pakistan A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'Yan sandan kwantar da tarzoma sun kashe wasu 'yan bindiga goma da suka kai hari a garin Kundu da ke karamar hukumar rafiya jihar Nejan Najeriya a kan babur. Wani mazaunin yankin ya bayyana yadda lamarin ya faru. Eh gaskiya a takaice dai mashinan muka sani banda waɗanda aka ce sun bari can za a samu mashin wurin hamsin kuma kowane mashin akwai mutum uku a samu Sun shiga ne irin na daga gani kai ka san ba mutanen arziki ba suka fara harba harba da su. Bayan haka za ku ji cewa majalisar da ke shiga tsakanin addinai a jihar Filato ta kalubalanci jami'an tsaro da su gaggauta gano waɗanda ke shiga burtu da kakin soja ko na 'yan sanda suna hallaka rayukan mutane. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin, yau ma muna nan tafi da shirin ciki da gaskiya, wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ku da asuba tare da fatar an wayi gari lafiya. Bar mu fara da rahotonmu na farko akan yadda ake shirye-shiryen gudanar da shagulgulan bikin sallah babba kasancewar al'umma da dama na kokawa akan yadda sallar ta same su. Wakilin muryar Amurka Ridwanullah Abbas yi muna nazarin halin da ake ciki. akan haka na kewaya kasuwan bisashe domin in gane wa idanuwa na yadda ake shirye-shiryen bukin sallan yanayi na bukin babban sallan ba kamar yadda muka saba gani ba masu iko suna ɗaɗɗaure bisashe da sun ka tanada wa bukin ba sai shiru kake je kamar ba a ranar talata ne sallar ba a kasuwar bisashe a nan akra da ake cewa foyo zaka taras ga bisashe amma babu masu saya kai tsaye na nufaci wani tsohon ɗan kasuwa alhaji isa ibrahim akan hali da ake ciki rago dai to ba kasuwa ba mu ga an sai kamar yadda muka saba gani ba amma abin da yake rabin mu sun sada masu wada suna damu masu kawo raguna ko rago duka ko gudun suke bayarwa yanzu abin ma ya fi na da kaga ya yi to in ni shi zo kuma shi kuma kwanan lokaci ya fita cikin rago inda ya kawo ragunan ke sada kenan Alhaji Baba Tsoho shine shugaban kungiyar masu sayar da bisashe a kasuwar da bana dai raguna dai ba su shigo kuma ba ciniki raguna dai kan gasu nan da wuri shi da ya tambaya a ce da doka foto a ja nuna ma masu so shi muke ciki yanzu amma da kula hali kowa dai na samu da shi ne shekaran gana bana ba kudi annon mutane ba kudin kuma rakunan ku sun hau wanda muke sai 1000 yanzu shekaran ba 1500 ko 2000 ba za ka samu ba kin dai sa'a ina gama wannan hira na yi dace da waɗannan mutane su biyu sun sayi ragunan layin. oh ragon ga da musa kan guda 2700 shi na sai biyu amma last year da this year da wallahi last year after this year at least last year now some samu rago 2000 amma this year da say 25 da 27 da 28 dan dai in tabbatar ba a kan raguna kadai na tsaya ba na kuma duba yadda kasuwar shanu take wancan 140 million wanga ma wanga si kuma muna biye 70 million wancan eh wancan shi dai malam bashiru bai fidda tsammani ba gwanan lamuk tara ba sashen hausa na muryar amurka accra Ghana. Madalla kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Yayin da wasu sassan Najeriya ke fama da hare-haren 'yan bindiga da masu satar mutane don neman kuɗin fansa. Wasu 'yan bindiga sun game da gamansu bayan wata gama da suka yi da 'yan sanda a ƙaramar hukumar rafi da ke jihar Neja. Lamarin da ya yi sanadiyar kisan 'yan bindiga goma sai dai jami'an tsaro biyu su ma sun rasa rayukansu a faɗan. Wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Hukumomi a jihar Niger Najeriya sun tabbatar da kashe wasu 'yan fashin daji guda goma sannan da mutuwar wasu 'yan sandan kwantar da tarzoma guda biyu a wata fafatawa da aka yi a tsakanin 'yan fashin dajin da kuma jami'an tsaro. Wannan al'amari dai da ya faru a ƙauyen Kundu ta ƙaramar hukumar Rafi bayanai sun nuna cewa 'yan fashin dajin da ke kan babura kimanin hamsin ɗauke da manyan bindigogi sun aukawa jami'an tsaron ne da tsakiyar ranar asabar dinnan da ta gabata amma a bisa gudunmuwar 'yan banga waɗannan 'yan sanda suka samu nasarar korar 'yan bindigar wani mazaunin yankin mai suna malam garba ya yi ƙarin haske akan yadda lamarin ya auku eh gaskiya a takaice dai mashinan da ke muka sani banda waɗanda aka ce sun bari can za a samu mashin wurin hamsin kuma kowane mashin akwai mutum uku a saman shi sun yi shiga ne irin na daga gani kai ka san ba mutanen arziki ba suka fara harbe harbe da su har Allah ubangiji ya sa suka kora su suka ci karfin su kuma sun masu illa mai yawa ba wai illa na wasa ba jin daɗin da ya sa har muka dawo kenan don in ba don haka ba da da kuka zo nan gaskiya ba za ku ga kowa ba. Da majalisar dattawan Najeriya mai wakiltar gabashin jihar Niger Sani Musa 313 ga abin da yake cewa akan wannan nasara da jami'an tsaron suka samu. An samu rashin rayuka na su masu eh, jami'an tsaron Allah ya gafarta musu amma dai ya yi kyau ya kuma nuna cewa jami'an tsaron a shirye suke don waɗannan mayagun mutane suka fito su tsaya tsaya su kare al'umma a da sukan yi ne su fita lami lafiya ba mai taron su da wannan ko kaga an tare su kuma har an kakkashe da yawa daga cikin su wannan ya nuna cewa gwamnati da jami'an tsaro da su 'yan sa kai sun tashi tsaye kuma in aka ci gaba da haka za a fi karfin wayannan mayagun mutane tuni dai gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ziyarci ƙauyen na Kundu domin karawa jami'an tsaron kwarin gwiwa. Mun zo ne da nan tsaro irin kokarin da suka yi kuma na ga su kansu mutanen ƙauyen sun daɗi kwarai sun jinjina musu a bisa ga kokarin suka yi kuma mu ƙara tabbatar ma jami'an tsaro cewa gwamnati za ta yi duk abin da ta ta ba da gudunmawa za a taimaka musu. ko a ƙaramar hukumar shirorama wasu 'yan bindigar sun kai irin wannan hari a ƙauyen gurmana a daidai lokacin da al'ummar musulmi ke gudanar da sallar juma'a nan da ta gabata mustapha nasiru batsari murya amurka daga Mina a Najeriya. Madalla a gaida Mustapha Nasiru ba tsare da wannan rahoton. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. An shirya cewa shugaban Afirka ta kudu, Cyril Ramaphosa, zai shiga sahun masu aikin tsabtace gari bayan tashin hankali da aka yi a jiya Lahadi, kamar yadda gwamnatinsa ta yi gargadi game da yin taka tsantsan da kuma ƙoƙarin kaucewa rikicin ƙabilanci sakamakon rikice-rikicen. kasar ta fada cikin rikici fiye da mako guda wanda ya sanadiyar rasuwar mutane sama da ɗari biyu yayin da masu wasoson dukiyoyin wuraren cinikayya da wasu ƙungiyoyi da ba a san su ba da suka kona muhimman kayayyakin masana'antu da toshe hanyoyin kasuwanci rikicin ya kasance mafi muni a ƙasar afirka ta kudu tun bayan mulkin wariyar launin fata kuma ya barke ne bayan da aka yanke wa tsohon shugaban kasar jacob zuma hukuncin ɗaurin watanni goma sha biyar a gidan kurkuku saboda kin gabatar da kansa don binciken cin hanci da rashawa za a ci gaba da shari'arsa kan laifin cin hanci da rashawa a wata shari'a ta daban a yau litinin Ramaphosa na fuskantar matsin lamba saboda an kama ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi da shari'a abin da jami'ai suka kira yunkurin tawaye wanda ya yi sanadiyar asarar dala biliyan ɗaya. A jiya Lahadi gwamnatin Afghanistan ta buƙaci dukkanin jami'an diflomasiyarta da suke Pakistan da su koma Kabul. har sai Pakistan ta magance abin da ta kira dukkan barazanar tsaron lafiya da suka fuskanta tare da gurfanar da waɗanda ke da hannu a sace ɗiyar jakadar Afghanistan da aka yi na ɗan wani lokaci a makon jiya. sanarwar ta zo ne kwana ɗaya bayan da gwamnatin afghanistan ta ce an yi garkuwa da sirsila a killi yar jakadan afghanistan na tsawon wasu sa'o'i kuma wasu da ba a san su ba su ne suka aiwatar da hakan kuma suka azabtar da ita sosai a babban birnin kasar ta pakistan da yammacin juma'a kafin daga bisani suka sakota pakistan ta ce an kaddamar da wani babban bincike na kwakwab a mataki na sama akan wannan lamarin da ya tayar da hankali nan da nan bayan ofishin jakadancin afghanistan ya ba da rahoto ga ma'aikatar harkokin wajen pakistan cewa an farma sirsilla lokacin da take cikin wata motar haya rahoton asibiti ya tabbatar da cewar an jimma sirsilla rauni labaran duniya ake sauraro kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar Colombia. Shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel a jiya Lahadi ta ce ambaliyar da ta auku a Turai a 'yan kwanakin nan abin tsoro ce. kuma ta yi alkawalin bada taimakon kuɗi cikin hanzari ga ɗaya daga cikin yankunan da suka fi fama da bala'in a ƙasarta. Da ƙyar harshen Jamusanci zai iya bayanin irin ɓarnar da aka yi, in ji ta yayin adadin waɗanda suka mutu ya kai mutane 184 a duk turai ciki mutane 157 daga ƙasar jamus yayin da masu aikin ceto ke ci gaba da neman mutane da suka ɓata wata gunduma a yankin babriya da ke kudancin jamus ta yi fama da mummunar ambaliya da ta kashe akalla mutum ɗaya hanyoyi sun zama tamkar koguna ta yadda motoci ke saurin gudu da kuma filaye masu faɗi suka cika da tabo a yankin da ke kusa da australia ba mu shirya ma wannan bala'in ba in ji mai kula da gundumar bachelsta bernard land ya ce lamarin ya taɓarɓare sosai da yammacin ranar asabar ta yadda babu isasshen lokaci da masu ayyukan gaggawa za su iya kubutar da mutane. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. koma bangaren rahotanninmu. A wani taron gaggawa da aka yi kwanan nan game da batun tsaro a jihar Filato, majalisar da ke shiga tsakanin mabambantan addinai ta jihar ta buƙaci jami'an tsaro su mai da hankali wajen ganowa da kuma kama farar hula da ke sanya kaki suna tada zaune tsaye a cikin al'umma. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta aiko mana da karin bayani a cikin wannan rahoton. Majalisar da ke sasanta tsakanin mabambantan addinai a jihar Plateau ta kalubalanci jami'an tsaro da su gaggauta gano waɗanda ke shigan burtu da kakin soja ko na 'yan sanda suna hallaka rayukan mutane. A wani taro da majalisar ta kira na gaggawa kan taɓarɓarewar tsaro a wasu ƙananan hukumomin jihar Plateau a cikin 'yan kwanakin nan, majalisar ta bayyana fargabar rashin tsaron na iya tumbatsa zuwa wasu sassa idan har ba a ɗauki matakan da suka dace wajen daƙile shi ba. Shugaban majalisar Farfesa Fandan Yamsat ya ce dole sai an zakulo ɓata gari da masu ci da sunan addini da ke haɗa baki da maƙiya daga waje wajen hallaka jama'a da lalata dukiyarsu. Government must hold the security outfits and community and traditional leaders accountable for the destruction of lives and property in their communities. Ya ce dole ne gwamnati ta damƙe jami'an tsaro da sarakuna kan salwantar rayuka da dukiyoyi a yankuna. Shi ma shugaban majalisar mai martaba sarkin wase Muhammadu Sambu Haruna ya jaddada muhimmancin haɗin kai ne a tsakanin 'yan majalisar. Ina kira da ban murya ko haɗa kan magoya baya A bangare guda kuwa sakataren gwamnatin jihar Filato, Profesa Danladi Atu, ya ce a cikin 'yan kwanakin nan gonaki 84 ne bata gari suka lalata. Gwamnati ta kuma gano kungiyoyin asiri har kashi 37 yayin da ayyukan garkuwa da mutane don neman kudin fansa ke kara kamari a jihar Filato. Muna son a kawo jam'in tsaro kusa-kusa da jama'a domin mun gano cewa lokacin da ake aikata wannan miyagan ababen lokacin zai ɗauki jamin su su zo ya ka ɗauki kusan awa ɗaya shi yasa muka ce muku cewa gwamnati mata siyo mashin mashin don mashin zai shiga zai lungu-lungu. Sheikh Sa'idu Hassan Jingir na kungiyar Jibis a jihar Plateau ya ba da shawara a wurin taron. Ko shugabannin addinai kowa ya yi addinin sai roƙi Allah zaman lafiya. In ka ba da nata a cocin ka ko a masallacinka ko a gurin da kuke taro to ka jawo hankalin yara Shi ma Reverend Isaac wakili da ke zama basaraken Izere a jihar Filato ya kalubalanci shugabannin addinai ne da su rika gaya wa magoya bayan su gaskiya. Na roke mu yanwa, mu haɗa hankulanmu, na bayanmu mu suna kallon mu idan sun mun hada hankali dole ne na baya za su rungumi wannan salaman da muka yi a sunana sheikh sharif nasir alfalaki ka taro ne mahimmi wanda kuma muna roƙon allah subhanahu ta'ala ya sa duk abin da aka tattauna a taron ya zamanta an aikata shi a aikace saboda karin samun haɗin kai da soyayya da kuma zaman lafiya Yanayin tsaro a yankin arewacin jihar Plateau ya kasance abin damuwa da ke neman haɗin kan al'ummomin yankin wajen taimakawa jami'an tsaro da hukumomi don samar da zaman lafiya mai ɗorewa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Tun madalla a gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga mu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkan mai dawa shirin ciki da gaskiya da har kullum ya kan mai da hankali kan gano bakin zaren zargin zalunci yaƙi da cin hanci da rashawa don na gadon marayu da dai sauransu. A yau za mu ji cewa mai kwarmato Dr. George Ubo ya bayyana gaban kwamitocin majalisa kan zargin sama da faɗi da fiye da dala biliyan ashirin da biyar Ku biyo mu cikin shirin sunana sarfi Hashin Gumel. bayan shirin da muka kawo muku a baya na kwararren mai kwarmatan nan dr george ubo wanda ya ikirarin gano wasu kudaden gwamnatin tarayya har naira biliyan 473 daga wasu bankuna tara amma ba tare da samun ladan kashi biyar cikin ɗari na kudaden ba lamarin da ministan shari'a na najeriya malam abubakar malami ya shaida wannan fili hanyar da ya kamata mr ubo ya bi tsarin gwamnatin tarayya kan abin da ya danganci harkokin kwato kuɗi Eh, da aka yi sama da faɗi da su yadda yake gudana shi ne idan ka zo ka kawo tsegumi gwamnatin tarayya za ta rubaka takarda a rubuce cewa ka kawo wannan bayani idan ta baka takarda a rubuce za ta sa hannu ka sa hannu cikin takardar na akwai sharuɗa sharaɗi na farko ka gano sharaɗi na biyu ka anso sharaɗi na uku ka hannun ta gwamnatin tarayya idan ka ɗauko ka samu ka kawo to za ka ajiye ka kai asusun da gwamnati take da shi na ainihin an sau kuɗi a babban bankin tarayya na najeriya idan ka je babban bankin tarayya zai ba ka shaida cewa ka kawo ofishin attorney general zai rubuta ma wannan banki na tarayya cewa wane ya yi da'awar cewa ya kawo kuɗi ya gano kuɗi kuma ya kawo kuma kun ansa ku ba mu tabbaci a rubuce central bank za ta rubuto a rubuce ya kawo ya sa account kaza mai lamba kaza rana kaza amount kaza saboda ka ofishin attorney general zai hada wannan takarda wadda an ka baka ta dauka takarda ka ta cewa ka gano takarda central bank ta cewa ta karba ta rubuta ma hukumar ma'aikatar kuɗi wadda ita kuma eh, ofishin attorney general ma'aikatar kuɗi umarni cewa ta biya wani saboda yayi minista malami ya tabbatarwa da wannan fili cewa shi da kansa ya bai wa mr ubo umarnin bankaɗo kuɗaɗen da ake nema amma mr ubo ya saba wasu ka'idoji da aka shimfiɗa masa tare da ƙin bayyana wani laifi da ƙasar amurka ta tuhume shi a can baya kwamitin majalisar dokokin najeriya sun gayyaci mai kwarmatan kan wasu kuɗaɗe na daban sama da dala biliyan 25 da ya ce ya bankaɗo na harajin gwamnatin najeriya daga kamfanonin mai da bankin standard charter da bankin stanbic ibtc da kamfanin sadarwa na mtn da ma wasu kamfanonin man ƙetare suka ki shigar da kuɗin ga hukumar tara kuɗaɗen shiga. Dr. Ubo ya bayyana gaban kwamitocin na majalisar dattawa da na wakilai, amma waɗanda ake zargin maimakon su zo da kansu sai suka turo lauyoyi. A wani zama da aka yi shugaban kwamitin bin ka'ida na majalisar dattawa, Ayo a Lure ya nuna takaicin rashin zuwan jami'an da suka dace da ma waɗanda ake zargin. Yana mai nuna muhimmancin zuwan su don kare kansu kan wannan zarge-zarge masu girma. that MTN the committee to allow Mr. ya ce kan wannan batu kamfanin mtn ya rubuto wannan kwamiti cewa ya wakilta mr ismail da kuma jarar manajan su domin su gurfana su wakilci mtn a wannan zama amma abin mamaki babu wanda ya bayyana cikin su gaban kwamitin don haka lauyoyinsu ne kadai suka bayyana kuma muna da muradin baiwa kamfanonin dama su kare kansu gaban wannan kwamiti idan muna son mu adalci dole mu ba su dama su kare kansu domin wannan zargi ne kan kudaden shiga na gwamnatin najeriya and we believe as people that we should do justice. We must hear from both ends. We have documents submitted by the petitioner and evidences. These are evidences we have to show to the people who are real actors, who are real operators in the industry, to know whether these are genuine evidences or not. ya kara da cewa mun yi imanin a matsayinmu na wakilan 'yan najeriya idan za mu yi musu adalci dole mu ji daga bakin dukkan bangarorin muna da bayanai da wanda ya ban kaɗo ya kawo mana dole mu nuna waɗanda ake zargi domin tabbatar mana da gaskiyar bayanan. Dr. Uba dai wanda a kwanakin nan ya fitar da wasu hotuna da ke nuna wasu da ya ce jami'an tsaro ne sun balla kofar gidansa da kwashe kayan aiki har ma da barazana ga rayuwarsa. Ya ce yana aiki ne don ba da tasa gudunmawa ga yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. Yana mai ƙarfafa cewa matukar za a tsaya wajen gano kudaden da ke zirarewa najeriya za ta huta daga nemo bashi daga ketare ga fassarar zantawa da dr george ubo daga tafin sa injiniya magaji muhammad yaya al'amarin ƙasar najeriya sai a hankali kana ganin abu abun yana ƙara rikice maka to wannan bawan allah dai dr george ubo inda muna da irin sa. mutum uku ko biyar da ƙasar nan bamu da damuwa najeriya ta fantsama cikin duniya neman kuɗi na bashi don tafiyar da muhimman ayyuka na gari da kuma a tafiyar da ƙasar baki ɗaya amma muna da kuɗi a cikin gida da ake samuwa daga kuɗin mai zuwa kuma kuɗin harajin cikin gida amma suna ta tsurarewa ta aljihu da ba a kula da shi to inda mahukuntan wannan gwamnati na muhammadu buhari za su buɗe idonsu da kyau su bude zuciyarsu su mai da kasar ita ce gabansu to ba sai mun tafi china ko amerika neman kuɗi ba muna da kuɗaɗen da suke shigowa amma jami'an da aka ɗora wa alhakin abun aljihun su ya dame su ba kasar ke gabansu ba in aka ci gaba da cewa ko oho ba a lura da kudade da suke taɓata ba to kasar nan za ta zo ta kasa tsewa da kafanta faɗa mana waɗannan kudade a ina da ina suke a ina aka gano su kuma kudaden nan an canza su sun kai kamar nawa to wannan kudade da dr george ubo yake faɗi to mai karamin tunani gaskiya zai mamakin kudin sosai a kamfanin mtn na south africa akwai kudade da suka fi dala biliyan 25 suke ta kokari su shigo da abubuwa na ƙarya don su fidda kudinmu dalar ne suke so su fidda shi duk abubuwan da aka najeriya sai su fitar da shi su kuma ba za su kama na wani abu da za mu amfani da shi ba wannan kudade 25 billion US dollars in ka canza su da kudin Najeriya ana magana kusan a trillion takwas da digo hudu ko da biyar to wannan kudi ba karamin kudi ba ne bayan haka a ma'aikatar tattara harajin kasa wanda ake ira ira FIRS eh, FIRS Federal Inland Revenue Services to wannan ma a wancan jami'i da ya bar wannan wurin baba tunde faula shi kansa an samu cewa kudade sun zirare ta karkashinsa sama da dala biliyan goma to wannan dala biliyan goma in ka da su a kudin najeriya nan ma'ana ana maganin kusan tiriliyan uku da digo hudu ko sama da haka to don haka ina jan hankalin shugabanni tun ma ba shugaban kasa da ya dora musu alhakin ba ya kokari ya sa ido a kan waɗanda ya biya amanoninsu domin su riƙe in ko ba su riƙe amana ba allah ba su zai tambaya ba shi ne yake da hakkin jama'ar najeriya sama da miliyan 200 kuma su allah shi zai allah zai tambaya don haka yi kokari ya mai da hankali wajen bibiyan waɗanda ya biya amanoni dr jujjubawa bayanin da ya yi ya nuna najeriya tana da mako don kuɗi a yadda ya faɗa kuma an saba jin ita gwamnati dama tana cewa tana cikin karancin kuɗi ko wasu lokutan ma sai a ce an ko samu koma bayan tattalin arziki kuɗin najeriya sun zama ba su da yawa an shiga cikin kuncin tattalin arziki me za ka ce kan wannan don ya nuna akwai kuɗin watakila binciken nan ne ba a biyan sa sau da kafa magana ta gaskiya najeriya tana da kuɗi amma jami'an da ake ɗorawa alhakin kula da abin ba sa rike amana aljihunsu ya fiye musu kasansu. wakilin ƙwararren mai kwarmatin kudaden nan dr ubu magaji muhammad kenan masu raro idan allah ya kai mako mai zuwa za mu daura ga inda muka tsaya yanzu a madadin nasara da mere kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku nisar fili hashin gumel ke cewa sai wani makon idan allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri mu kasance lafiya madalla a gaida sarfila hashin gumel yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya an shirya cewa shugaban afirka ta kudu sirar ramaphosa zai shiga sahun masu aikin tsabtace gari bayan tashin hankali da aka yi a jiya lahadi kana a jiya lahadi gwamnatin afghanistan ta buƙaci dukkanin jami'an diflomasiyarta da ke pakistan da su koma kabul har sai pakistan ta magance abin da ta kira dukkanin barazanar tsaron lafiya haka zalika an ji cewar shugabar jamus angela merkel a jiya lahadi ta ce ambaliyar da ta auku a turai a yan kwanakin nan abin tsoro ce kuma ta yi alkawalin bada taimakon kudade cikin hanzari ga waɗanda abin ya shafa. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, za ku ji abokan aikin maɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Chuba Hero Diodine da ya haɗa shirin Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.